Rundunar 'yan sandan dai ta gudanar da taron malama labaran ne a haikwatan ofishinta da ke jimeta fadan mulkin jihar Adamawa, inda ta gabatar da waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sai kuma masu shatan shanu haɗima da barayin daji da kuma manya-manyan motoci guda hudu ma da kuɗaɗe da kuma bindigogi kiran AK-47 da kuma maƙudan kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da ɗori kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa S dsp suleiman yaya guroje jim kaɗan bayan kammala taron manema labaran yayin da ne masa tambaya akan yawan mutanen da aka gabatarwa manema labarai a jihar adamawa inda ya ƙara da cewa to kamar yadda aka yi dai suspect guda talatin ne wanda aka kama su da tuhuman aikata laifuffuka wanda yake hade da kidnapping da kuma satan shanu a sakamakon haka kuma aka gano bindigogi mai kirar ak-47 guda biyar sannan kwato motoci a guda hudu da kuma kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da tamanin da tara wanda yanzu haka suna nan hannu kuma na fada da bincike bayan an kammala kuma za a gurfanar da su gaban shari'a. Ana tsaka da taron ne sai ko na tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa daga ƙaramar hukumar fufore yayin da na fara yi masa tambaya ko menene ma sunansa? Ali. Yawa to Ali shekarunka nawa misali? Ashirin da To kuma menene kai aka kamo ka aka kawo kawo ka nan headquarter 'yan sanda. Yanzu Ali kamar mutane nawa kan yi nafi? Daga wannan kawai Ali nawa ne eh, kuka karba a gurin wanda ka yi garba da shi? Miliyan biyu. Miliyan biyu kuka karba? Eh. To shi ma Aliyu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda da 'yan sandan ta yi rab da su da zargin cewa su ne masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar ta fufore shi ma ya yi mana nashi jawabi yayin da na yi masa tambaya ko menene ma ya sa aka kamo shi? Kidnapping. Kai din ma kinnafin din ne? Eh. To suwa da wa kuka yi kinnafin? wali da mai jimilla so ah, mutum biyu kenan to ya ga mana sunayen su mai jofiri da mai jimillan wali da jauro adam to ku nawa ne kuka ko kai da wani da wani ne kuka kinafin din su mu hudu nawa nawa aka ba ku eh, wancan na jawar adamu mu biyu sun ka ba mu dubu ɗari biyu na jofiri kuma dubu sittin mu biyu na wancan kuma ni kaɗai dubu hamsin sun ka bani ibrahim adamu kuwa shi ma rundunar yan sandan ta yi rab da shi akan zargin dai na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihar adamawan amma dai ya ce na yi kan amma na tuba shekara biyu da na yi na yi na fiye shekara biyu da na tuba na bari ban sake ba da aka kama wani aka samu nomba na aka shi ba yadda da ni ba ok amma ka taɓa da ka taɓa yi dana yi. To mutane nawa ka yi da su? Dana yi ba mutane biyu. Rundunar 'yan sandan dai ta gabatarwa taron manema labarai yawan waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawan da suka kafa sansanin su a yankin Fufore da Mabalwa da kuma karamar hukumar Yola ta Kudu inda suke cin karensu ba babbaka su kuwa rundunar 'yan sandan suka yi rab da su da manya-manyan makamai masu haɗari da kuma kuɗaɗe fiye da miliyan ɗaya da rabi. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adama Adamawa a Najeriya.